ga ban sai wani kayan kirki Yan kwanaki kalilan suka rage a fara azumin watan Ramadan tuni kasuwar Jemage da ake sayar da kayan miya da ke nan ya mai ta cika ta batse da masu saye da sayarwa akwai isassun kayayyakin masarufi musamman ma waɗanda aka fi amfani da su a lokacin azumi kamar sukari mai lemun tsami da dai sauransu sai dai citta ce take wuya a wannan lokaci a cikin kasuwa kasuwanni. 'Yan kasuwar sun tabbatar da cewa ba za su ƙara farashin kayayyakin ba a yayin watan azumi. Eh, sikari da mai da sauransu. To yanzu dai a cikin wanga lokaci da muke sikari kadai na ni gada ya ƙara kuɗi cikin kayan da yadda nisan sikari ɗaya ne dama shi kuma ko na azumin yanzu yana da 'yan kuɗi ya dama ya ɗan ƙara kuɗi kaɗan. To da muna sai da kilo sisan yanzu ko ya huce sisan don sisan sankanta ake sai da shi. Fake shi na nan dai mil faranke shi in mutum ya ce ma ƙara ya yi niyya daina ya gaya maka haka amma dama mil faran ko da wani lokaci tun ba yanzu ba mil faran yake mai shi na nan firin shi dai yadda na san shi firi mai bai ƙara ko dala ba dama firin shi tsohon firi dai na muke saida shi tun na kwanaki mai wisan dai ne muke da litar har yanzu kuma yana nan wisan shi ko bido mai sanki litar yana katimir sankisa sai dai ra'ayi tsakanin 'yan kasuwar da masu saya abin ya bambanta inda masu saya suke cewa komai ya yi tsada misali maimu wacce ta zo sayan kayayyakin ta ce kayayyakin sun yi matuƙar tsada, inda ta ce watakila wannan yana da nasaba ne da kusantowar watan azumi. To wallahi gani nan cikin kasuwa amma fi sibidillahi na ga kamiyan duk sun haga tsada paske da tomat fresh cikin dosan san kan in ka saye shi yana da yawa amma yanzu kaɗan ne. Da ita albasa ba ma zancen ta har akwai inda suke ci ake bisu sai da maka kaɗan ma sai par kilo suke sai da ma yanzu kamiyan da sun yi tsada sai da a hankali. Dan saboda azumi na kusa ko? To wallahi ni ina iya ca dan saboda azumi ne fa sai lokacin da azumin bai zo ba kai dai kayan akwai su da sauki mai yanzu dai dai yawan ga zuwa azumin dai ne bismillah sai dai a hankali a satin da ya gabata ministan da ke kula da sha'anin kasuwanci sadu saidu ya mika kira ga daukacin dukkanin 'yan kasuwa da kada su kara farashin kayayyakin masarufi a yayin watan azumi